فإن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يحسدون قالوا لا كانت لهم أنفسهم الذين كفروا أن أنتي وطن بسك كافرك من بني إسرائيل سكن بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم أبي كاد حرشا النبي داوود عليه السلام يقوم حرشا النبي إذا كان مريم عليه الصلاة والسلام Allah azza su kan waɗannan harsuna guda biyu zalika hakan kuma ya faru ne bima a sau saboda abin da suka rinka yi na sako wa kanu ya'tadun kuma sun kasance suna ƙetare iyakar ubangiji kanu la auna an munkarin fa'alu sun kasance ba sa hana junansu munkarin da suke aikata ba kaga ina aikin barna ba za ka hana ni ba in tana yi ba zan hana ka so in maka inkari ba wannan shine laifin su lafi da ya fa'alun kar da irin abin da suka kasance suna aikata lafazin allahu abin da yake nufi at-tard wal ibad min rahmatillahi ta'ala a nisantar da mutum a kore shi daga rahmar ubangiji duk lokacin da aka ce Allah ya la'antuwa ne ana nufin Allah ya kore daga rahmar Allah ya haramta masa rahmar ubangiji subhanahu ta'ala ya nisantar da shi daga jin kansa to kaga wannan ba karamin hadari bane a ce mutum yayi aikin da aka sanya la'anta a cikin shine ma'anar lu'ina allazina kafaru min bani isra'il karkashin min bani isra'il lafazin isra'il dan aina nufin bawan Allah wanda kan ne na annabi aqub alaihi salam sai malamai suka ce wannan ya nuna halaccin la'antar duk wanda ya aikin da ayar ta bayyana ko da ko yana dangantuwa zuwa ga babban gida gida irin da annabta dan an ce lu'ina allazina kafaru ya ta cewa min bani isra'ila ai isra'ilin annabi yaqub ma'ana waɗanda aka la'anta din nan suna dangantuwa zuwa ga gidan annabin Allah amma duk da haka sun sun yi abin da ba ya kirki bane ba sai aka la'ance su sai aka tsine mu. to da Allah kuma wani da yake dangantuwa zuwa ga wani gida wanda bai kai gidan annabta matsayi ba bai kai gidan manzanci matsayi ba nan da aula idan ya abin da ya kamata a la'ance shi ba na la'anta ta aukan na'am sannan da aka ce ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam lafazin lisan yana daukar ma'ana guda biyu ko dai a ambaci lisan ana nufin gaba wato na na'urar da dan adam ke magana da ita ita ce tsokar da ke cikin baki harfi lisan akan ambaci lisan ana nufin wannan ko kuma ambaci lisan ana nufin yare da dan adam ke magana da shi kamar mu ce lisanu kanuri ba na yaren kanuri kenan lisanul hausa ma'ana yaren hausa kenan lisanul arabi ma'ana al-lisanul arabi yaren larabci kaga lisan ko dai yare ko kuma a'a harshe wadanda dan adam ke magana da shi to me ake nufi da wannan a cikin wannan aya Allah an ci waɗanda suka suka suka kafirce cikin bani Isra'ilawa ala lisani Dawud kace a bisa ga yaren annabi Dawud wa isa bin maryam da yaran annabi isa dan Maryam ko kuma a'a akan harshen annabi dawud da kansa ya furta la'anta akan harshen annabi isa da kansa ya furta la'anta din wani yake nufi cikin yin na biyu yake nufi ko na daya abinda ake nufi a nan gurin shine harshen ma'ana abin da yake magana da yaran sa din kenan na'urar magana da ina fata an na'urar magana din kenan ita ake nufi waɗansu malamai suka ce abin da ake nufi shine yaran a bisa ga yaran waɗansu suka ce duk ba maganan na'urar magana ba ce ba maganar yare ba ne maganar littafin da aka saukar gini ta ala ya ce nazala bihu ruhul amin ala li litakuna min al-munzirin fi lisanin arabiyyin mubin ma'ana kaga yaran littafin da aka saukar kenan a cikin zabura da kuma cikin linjila wannan shi Allah an waɗannan mutane cikin zabura Allah an su kuma cikin linjila to a mutum ya yi laifin da da tattafai guda biyu saukakku daga sama Allah an mutum a ciki a ga ba karban da jiwon to menene laifin zalika bima asawu kanu ya tabi ga sako ga shi da iyaka kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu ba ta hana junan su dangane da munkari in ga kana karna ban hana ka ba to ka ga ina yi baka hana ni ba nabi sama kanu ya fa'alu sirda abin da suka kasance suna aikata hadisi ya tabbata cikin musulunci da Imam Ahmad dan Hanbal daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare da a gare shi Abdullahi dan Mas'ud yace lokacin manzan Allah ya ce lamma waqa'at banu Isra'ila fil ma'asi yayin da banu Isra'ilawa suka fada cikin ayyukan sabo nahatuhum ulama'u ko malamai suka tafi suka yi musu bai halatta bai halatta su kuma da aka hana su da su hannu ba amma tare da haka su malaman sun ci gaba da zama da su a wuraren zaman su sun ci gaba da hira da su sun ci gaba da cin abinci tare da su sun ci gaba da san abin sha tare da su an bai da ku da haka ta faru manzo Allah ya ce fa daraba Allahu quluba ba'dihim bil ba'd sai ubangiji ala ya ɗauki zukatan sashi ya buga akan zukatan sashi ma'ana ya haifar da gaba a tsakaninsu ya haifar da saɓani a tsakaninsu sannan kuma sai ya la'ance su akan harshen annabi dawo da kuma kan harshen annabi Isa alaihi salatu na'am wannan hadisi a da nuna kenan yana cikin musulman mai Imam Ahmad dan Hanbal a wata riwayar hadisin daban wanda Tirmidhi ya rawaito Abu Dawud ya rawaito daga Abdullah dan Mas'ud abinda manzo Allah yake cewa da Isra'ila zai ga dan uwansa yana aikin kaza sai ce da shi ya hada ittaqillaha wa da'ama kunta tasna ya kai wani sabar abin da kake ba ku kai bar wannan aikin ka koma ka sake gobe ya danki ya sake masa fada bai daina ba ya danki ya sake masa fada bai daina ba wala yamna'uhu zalika an yakuna aqilahu wa sharibahu wa qa'idahu tare da haka shi ko bai yanke masa bai daina ci da shi ba bai daina sha da shi ba bai daina zama da da shi ba da haka ta faru shi ne sai Allah ya la'ance su ya ci da musu gaba ɗaya wato wannan hadisi ne suke nufi abinda wannan hadisi suke nufi kaga banu Isra'ila ba wai wa'azi ne ba sun yi wa'azi amma ba a ba ba shi ba sun faɗakar amma an gidi to lokacin da ka faɗawa mutum magana cewa daina kaza aiki na na yake wa ka sake ne ta ka sake ne ta kuma cikin irin ayyuka na kaba'ira wanda bayyana su a sarari abin da ke kawo ɓarna cikin jama'a menene mataki na gaba da ka ɗauka mataki na gaba shine sai ka yi cewa mutum sai ta yanke masa sai ta masa hijira ai mai ahlul ma ce ai illa an yakuna fasikan fa yajibu hijranuhu da yadda wani ba ma'ana ya zama ya bi a kaurace masa ko kaurace wa kuma irin shi da zai a cikin tafsirin muke faɗa wa mata a tafsirin mata dangantakar magana ta kawo nace ubangiji ta ala ya shar'anta aure sannan kuma ya kaddara mutuwa a cikin ta aure da kuma abinda Allah ke kaddarawa na mutuwa akwai wata kafa ta wa'azi da inda za a yi amfani da ita wani lokacin takan tsara hudubar juma'a tasiri da tsara wa'azin mai wa'azi tasiri da ta wani da takatarwa tasiri a cikin aure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza atakum man tardawna dinahu wa kulluhu fazawiju mutumin da duk yazo aure wajen ku idan kun yi da addinin sa tabi'a sa ku bai. in ku ba ku yi da addinin sa ba ku yi da halayyar sa ba to kar ku bashi kenan abinda hadisin ke nufi kenan to shi kenan sai mutum ya zo neman aure mutumin nan ya shahara cewa dan dankara ne ko dan koyon nai mutumin nan ya shahara cewa yana cikin azzalumai cikin waɗanda suka gara gamar mulkin kasa a mataki na tarayya ko na jiha ko na karbar hukuma na'am mutum ne wanda ya arzuta kanka daga treasury na gwamnati daga asusun gwamnati alamu duk sun nuna haka jama'a ma duk sun san haka abin ya shahara sama da shaharan wata a daren sha hudu kowa ya san wannan to sai zo neman aure to ka rubuta da nan gaskiya kai mutumin kirki a kuntar kama kowa ya gani ya kamata a baka aure amma matsalar ka shine kana daga cikin wanda suka jawo a kasar masifa da haka wanda za ka yarwa ba ko mutum ne wanda yake da gida na karuwai sai kai mutumin kirki amma kana da gida ka sa karuwai don me za ka ya aure ko mutum ne wanda yake dillalin giya ko da dillalin muggan kayu da zai dauka kai kasashen waje ko waɗanda suke ɗaukan ƴan mata su kai kasashen waje don su ta an san su ka don gaba za a ba ga irin laifinka ga irin laifinka ko ko mutum ne wanda idan ya fita yawon dare baya dawowa sai karfe uku na dare ko karfe hudu haka yi a tarihinsa matarsa da makwabtansa kowa ya sani saboda zai zo na wani dadi hon Abu da masa kofa kowa ya sani kullum haka ne ya abu ba za a baka wani ba ko da ka fita yawon dare sai karfe uku sai karfe hudu na dare mutumin da yake kashi har ɗan giya ne masa yi giya ne ko mani yan mata ne gaskiya ba za a ba ya je can gidan ma a hana shi ya je can gidan ma a hana shi ya je can gidan ma a hana shi abin da aka masa shi kaɗai aka wa amma zai tasiri da ɗaɗɗaren sa sama da mutum ashirin ko talatin ko hamsin don su ga a ah, tunda abin haka ne gara mutum ya daina da abin da ya samu wani to wannan ta fuskar aure kenan misalan suna da yawa amma ya fuskar ta mutu akan wannan sai ta fuskar mutuwa wani ya mutu sai aka zo aka labarta wa mada aka mutu wani ya mutu aka faɗa wa liman aka faɗa wa duk imam aka faɗa wa mai wa'azi aka faɗa wa shehi aka faɗa wa duk wani mai almajir duk wani mai tsangaya wani abu wani ne wani aka ce wani wani wani ce wannan nan masahajiyan nan mazinacin nan barawan nan ɗan fasin nan mai aikata kaza kaza kaza kaza din nan duk da za mu ji ta'aziyar ba za mu ji janazar ba za mu je a kawo shi a yi masa sallah da mu ba a sunan ta manzon Allah ya hana mu wannan in zama a ji to ba manya za su ji masu mutunci da daraja ko malamai ko wasu shugabanni ko wasu horan mutane sai dai da fara dole ne ya boye sunan irin yan daba da yan kaya a ce su zo ku zo da Allah ku yawa wannan sallah sai wallahi mu mu iya ba sai in ce mutu ne sai ku koya a kan sabako ku koya a kan na haka ya kamata malamai su wato su yi masa a fili kuskure ne dai idan suka masa a fili ma'ana a dan su a wajen wata sun halatta aikin sa kuma sun nuna ba karna yayi ba amma idan aka an ki masa sallah sai malam wani zai ko ce ba zan wuce malam wani fa wuce ba zan wuce to babu inda za a yi irin wannan aiki ya ci gaba da yaduwa duk na su yi labarin zai bar tambara a ji yana fa a rasa wanda zai masa sallah a rasa wanda zai masa kabari sai yanka ya aka ɗauko sai waɗanda ake ganin kaza kaza sai masu gadi da masu gadi fulawa ya aka ce Allah ku ya kuri alaji ya mutu suka ta saro shi ko kuma waye ya mutu aka ɗauko shi a kai shi to wannan sun gyara mutane da ba shi ake bin mutum ya mutu manzo Allah ce zo mu je sallah ala ku je ku sallah ba zan yi ba ake bin sa ya mutu manzo Allah sallah wannan a farkon musulunci rika faruwa idan mutum ana shi ya mutu manzo Allah ba zai masa sallah sai daga baya to wanda ya kashe kansa manzo Allah ba zai masa sallah ba bai hana mutane su masa da ko amma mashahuran mutane da za a gansu ai koyi da su malamai sarakuna masu mulki su kuma su je su masa wannan babban hanyar wa'azi ce kawai cewa dan adam ta wannan fuskar yana da tasiri kuma a jarraba da ko da a gida za ka je gida kai malam ka tashi cikin dare ka ana idan ka bar ka kada hannu ka ce ya ubangiji bayan nan naka duk da laifin da yayi ka karɓe shi zuwa gare ka ka yafe masa ya halatta ka masa cikin dare da wanda ya sani sai ibadar amma kai masa a fili kana ba da koyarwa ne cewa shi mutumin kirki ne ko kuma alal akalla abin da yayi da yi abin da ya kamata a yi fushi da shi na'am bayan da aure da ake da mafarnata an san mafarnata ne da halartar jana'izan waɗanda suka mafarnata an san mafarnata ne shi yasa mutane ba sa jin tsoron yin barka dan ya riga ya san cewa idan yi kuɗi yi kuɗi yi kuɗi to malaman ma zai iya tsaya idan za a yi ɗaurin aure a gidansa dukkan malamin da zai akwai malamin da makwabcin su zai gaice shi zo ga ƴata za ka bayar ko kai ne alwalin ba zai je ba amma idan aka ce ga annabi wani a wani gari gina zai yi tafiya da wani a wani wuri zai je zuwa kuma ya wuce gaba ma shi ne zai bayar da rinka hararan juna suna musayan harara shi da ƴan uwansa malamai shi zai bayar da yin kuɗin wani ne kuɗin fatiha ne ko kuɗin sauran aure ko kuɗin malamai ko wani abu makamancin haka wannan duk wato ainihin abu ne da bani isra'ilawa suka yi akala ce ta ya kamata mu tsaya gaskiya tsakani da Allah babu wani kwanan duk wanda ya cancanta a karrama su a karrama su don yana bin Allah da manzansa duk wanda bai cancanta ba a kyale shi ko mun wadatar sa ko mai abin da kansa ba abin ba ba wanda zai ce maka kyauta a nan kasar da zai yanke maka talauci babu domin idan ya baka da yawa to ya daina ganin ka kenan su ko za su yi daina ganin ka da haka sai ba ka dan kaɗan sai ka cinye ko ya ga ka sake dawowa kai fadanci ka kawo tsibiri da kawo labarin wani yayi dariya sai karba ta dan kuma dai haka a ta kalilan wa aka da haka suke ba ba yanda za a yi baka da yawa wai ka ka rabu da talauci a maka fadan shi da ka rabu da talauci har abada sai ne talaka shi kuma har abada shi ne mai kudi daga shi ke kansa shi ne mai wadata daga shi ke kansa to mutum da bazai yi kuma talauci da suka bata lokacin ka a karkashin sa ubangiji ta ala ce kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu nabi sama kanu yaf'alun ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا ذاك قد يوا daga cikin su bani isra'ila wa yatawallawna allazina kafaru suna nuna kauna ga kafirai ma'ana sun san annabi shi zo da gaskiya amma sai su goyi bayan karaitawa akan annabi da da su kuma kaddamat lahum anfusuhum sir da irin abinda hannayensu suka gabatar musu ko kawunan su suka gabatar na munanan aiki an tafi Allahu alaihim sai da suka jawo Allah ya fushi akan su وفي العذاب هم خالدون kuma su سنة سنة azaba kuma za زماء مدين لو matsayin da wamammu a cikin ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون walau kanu yu'minuna billah inda sun kasance suna imani da Allah imani na gari wan kuma inda sun imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ma unzila ilayhi da abinda aka saukar a kan sunan alqur'ani fattasabuhum awliya da ba su riki a matsayin ababen kauna ba dan wanda yake son Allah yake son manzon Allah ba zai so ba in ko har yana son kafirai to baya son Allah baya son manzon Allah dan soyayyar nan guda biyu ba ta haɗuwa a wuri guda wato ka so Allah da manzansa kuma ka so wanda yake kin Allah yake kin manzansa ba zai yi ba walakin kaseeran bin fasiqun sai dai da yawan su fasikai la tallace لتجدن أشد الناس عداوة للذين ladina اليهود والذين أشركوا ولتجدن

قيل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكفرنا مع الشاهدين. وبين ذلك لتجدن أشد الناس عداوة ذاك قاموا سوى mafiya tsananin mutane wajen gaba na amanu da wanda suka yi imani al-yahud sune yahudawa su suka bi dukkan wani mutum a kan kasa gaba da musulmai gaba da musulmai an fahimta ko wallazina ashraku daga nan sai waɗanda suka mushrikai masu yin shirka masu bin addinin gargajiya da maguzanci su suke bin yahudu wajen tsananin adawa da gaba da mummunai wala tajidanna aqrabahum mawadda amma za ka samu mafiya kusancin mutane mawaddatan wajen nuna kauna lil ladina amanu game da mummunai allazina qalu inna nasara waɗanda suka ce mu nasara ne sun dan bi dama dama idan an kasanta da bai hude ko idan an kasanta da mai son addinin gargajiya na magudanci sun dan bi nuna kauna dangane da mummunai zalika hakan ko ya faru ne bi annal mu'minina dan su nasara ko su kirista a cikin akwai kisisai wato akwai malamai lafazin kisisiyin jam'i ne na al-kisisu kuma ana nufin al-alim dukkan wani masani ko wanda yake shugaba a ilmance cikin kiristanci shi ne ake kira kisis da larabci an gane ko zalika bi anna minhum kisisiyin dan cikin su akwai waɗanda suke da wani bangare na ilimi an shugabantar da su cikin addinin su saboda abin da yake tare da su na ilimi ke fi ne kenan daga kasta ya kusu ne kake kasta shay'a ai ka tabba'ahu yi ma'rifatihi idan mutum ya bibiyi abu dan ya san shi sai a ce kasta ko a ce ya kusu bi ilmi mudari al-qistis yani al-mutatabbi'u lis-shay'i lil-wuqufi alayhi wa li ma'rifatihi wanda yake kokarin tsayawa kan abu ya gane shine ma'anar galaka da annabi da tafsiri sannan ruhubanan daga cikin sa akwai masu yawan ibada ruhuban dan ne na arrahib arrahib daga wato ainihin arrahabatu ne ko arrahabu arrahabu ko arrahabatu kuma shine jin tsoro to mai ibada ana ce masa mai jin tsoro saboda jin tsoro ne ke sa dan adam ya rinka yawan ibada din wa ruhbanan cikin sa akwai masu yawan ibada wa annahum la yastakbirun kuma da yawan su ba su da girman kai makamancin na yahudu makamancin na wato ainihin musulmi wa idza sami'u ma unzila ila rasul idan sun ji abin da aka saukar ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tara a ayyunahum zaka ga idanunsu tafidu min ad-dam'i suna malalar da hawaye mimma arafu min al-haqq saboda abin da suka fahimta na gaskiya sai su ga abin da aka ambata na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sufofin sa irin shi ne wanda yake cikin littafin wanda ma sun sun cikin fil ardi yaquluna sai suna cewa rabbana ya ubangiji amanna mun yi imani fatkubuna ma ash-shahidin karbuta mu cikin masu shaidawa wato ka sa mu cikin masu shaidawa cewa manzon ya zo da gaskiya mun shaida masa da wannan ko kuma ka rubuta mu cikin al'ummar manzon Allah dan al'ummar manzon Allah sune shuhada wa alannas da haka samu cikin masu sai dawa ubangiji ce wa malana la nu'minu billahi wa malana la nu'minu billahi wa ma ja'ana min al-haqq wa nasma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qawmi فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. ثم قال سوى ومن لا نؤمن بالله menene ke gare mu da ba za mu yi imani da Allah ba me zai hana yi imani da Allah wa ma ja'ana min al-haq me zai hana mu yi imani dangane da abin da ma ya zo mana na gaskiya gaskiya ta bayyana kuma shi kenan sai mu zo mu kafe mu kijinta wa naqmu an yudkhilana rabbuna ma al-qawmi salihin muna sa rai muna tsammanin ubangiji mu ya shigar da mu cikin aljanna ta cikin rahmat sama al-qawmi salihin tare da salihan bayi Allah ya fa asabahum Allah bima qalu sai ubangiji ta'ala ya musu tanadin lada bima kalu saboda abin da suka faɗa dan waɗannan maganganun da suka faɗa maganganu ne na gaskiya maganganu ne na gaskiya menene abin da aka musu tanadi jannatin tajri min tahti al-anhar aljanna wadda koramu ke gudana karkashin gine-ginenta khalidina fiha za su dawwama a ciki babu mutuwa sannan babu tsufa wa zalika jazaa'ul muhsinin wannan shine sakamakon dukkan wanda suke masu ihsani wannan aya ko kuma in ce ayoyi guda hudu malamai sun tattauna a kan da wa suke magana yanzu suna magana a kan waɗansu ke bantattu cikin kirista a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko a ke keɓance suna magana a kan annajashi sarkin habasha na wancan lokaci akwai riwayoyi da dama zan karanto wadansu daga cikin suna insha Allah da suke nuna cewa suna magana ne akan najashi amma ibn kasir shi yana ganin cewa waɗannan ayoyi ba sa magana akan najashi kafin mu karanta muke so in faɗi magana ibnu kasir shi yana ganin ba a kan da jahi suke ko hujjar ibnu kasir bayan duk ya kawo ruwaya yace wannan sura suratul maida sura ce wanda take madaniya an saukar da ita a Madina bayan annabi ya hijira ne ma tana cikin karshe karshen abin da ya sauka a Madina ba farkon abin da ya sauka a Madina ba maganan najashi da shigar da musulunci kuwa wannan abin da ya faru a Makka tun kafin annabi ya hijira yayin da musulmai suka yi hijira ta farko zuwa ga Habasha a wannan lokacin ne maganan najashi ta taso to ta yaya za ku kawo ayoyin Madina ku ce suna magana akan wata waqi'a wata hadisa wani abin da ya faru a Makka Shi ne abin da Ibn Kathir yake cewa fi hadha nazarun jama'ar din al-qasim yake shi ma nazarin Ibn kafir, din fi bi nazarun yake baya hana magana sai magana akan najashi aya sai magana akan najashi sai sai da to da ba za ga ababe sun faru a Makka da shi bayanin su ya zo cikin surori na Madina wani lokacin da ababai na Madina bayanin su zo cikin surorin Makka wannan la yu'akkir kwata kwata baya kawo cikas baya lalata kabiya babban abin da ake so riwaya da za a kawo farko ta zama ingantacciya na biyu a ga ta ta saje da ayar idan ta saje da ayar to magana ta riga ta tafi ina ba za mu fahimta ko abin da muke so yanzu mu gane shin riwayar da ake kawowa shin ingantacciyar riwaya ce ko da ijiyar sannan idan ta tabbata a matsayin ingantacciyar riwaya shin ta saje da ayar ko ba ta saje da ayar ba na'am ibnu jarir tabari da ibnu abi hatim su suka ruwaito magana da sanadi har zuwa abdullahi dan abbas Allah ya kare da adare da ya karanta wala tujidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladhina qalu inna nasara qala sai yace كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بمكة خاف على أصحابه من المشركين لوكتن لما الله الله في مكة سنتا فني هجرة يأتي وتحبان رسولان أبن الله wannan yayi imani a kama shi a azabtar da shi wani ma a cikin shi ya ridda wanda a hana shi abinci a gidansu wanda a daure shi a kore shi فبعث جعفر بن ابي طالب وابن مسعود وعثمان بن مظعون في رهط من اصحابه الى النجاشي ملك الحبشه yace sai ya tura wani adadi na sahabbansa daga cikin su akwai Ja'far ibn Abi Talib akwai Abdullah ibn Mas'ud akwai Uthman ibn Mas'ud. ya tura su zuwa ga sarkin Habasha shine Najashi falamma balagha zalika al-mushrikin yayin da mushrikan Makka suka ji labarin haka ba'athu Amr ibn al-As firatan minhu sai suka tura Amr ibn al-As a cikin tawaga asu ta wuce ma wakilan mutan Makka an bayyana ku kafin ya riga musulunta ذكر أنهم سبقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى النجاشي a wata riwaya in ji Abdullah da Abbas yake cikin abin da ake kawo mana an ce sun riga sahabban manzon Allah zuwa wajen najashi fa qalu suka ce dake innahu kharaja fina rajulun taffa'a uqul quraish wa ahlamaha suka ce suka faɗa najashi wani mutum ya fito a cikin mu mutanen Makka ya ce gaba ɗaya mu wawaye ne ba mu da hankali Na duk gaba ɗaya Qurayshawa ya ce cikin su ba mu hankali za ma annahu nabi yana ma cewa wai shi annabi ne wa innahu bu'itha ilayka rahatan wa innahu ba'atha ilayka rahatan liyufsidu alayka qawmak ko mun ji labarin ya turo wakilansa za su zo nan za su zo su lalata ma mabiya fa hababna an na'tiyaka wa nukbiraka khabara sai ya kamata mu zo mu baka labarin kala da ga yake in ja'uni nazartu fi ma yaqulu yake to na ji kokenku idan sun zo zan yi nazarin abin da suka zo da shi in gani yaya yake abin da kuka faɗa ne ko ba haka ba wani idan mai mulki mai hankali ne haka ya kamata duk lokacin da aka ji aka yi gulma wani yayi kaza wani yayi kaza to sai ka ce bari zan bincika ne bari zan bincika ne amma matukar aka gane cewa duk wanda ya kawo gulma za ka ɗauka wallahi kana da hadari a cikin mulkin ka ko a gidanka kana da mata biyu ko uku da ƴaƴa aka gane cewa duk wanda ta gane cewa da ka faɗa za ta yi ta, wallahi ka shiga uku dole za a saka cikin ruɗu ballantana kana lawami ballantana kana hakimi ballantana kana sarki ballantana kana gwamna kana taya mana local government ka zanto duk wanda aka zo aka ce ai wani dan adawa ne wani maki ne ai wani ya ce maka sai kuma za ka yadda ka gama yawa. dan dukkan wato ka'idan mutane ba sa sukan mutum sai mai abin suka ko ku gane yaran da nake ba eh, ba sa sukan mutum sai mai abun suka wani ne mai abun suka wanda abin da za a soke shi da shi ɗaya ne cikin ɗari ah, idan ya zanto tasa'in da tara ɗin ne mutumin kirki ne sai nake da ɗaya to ne ba mutane zan su soka amma mutumin da yake da dubban abun suka saba'in tamanin tasa'in duk farnati mutane ba sa sosai. to za ka soka a ciki أنا al-ghariqu ba من البلد al-ghalab wa ka ce karka ne ke yi sauran bai na riga na fada cikin teku kana cewa karka jike ma'ana idan kana sukan mutum za ka soki wanda yake da abin suka ka'idar mutane sun fi tattakar mai abin suka ma'ana mai laifi daya mai laifi biyu to dan Allah mai laifi ɗaya ko biyu to haka mutane su amma wanda yake da abin zaki da yawa masa abin nan dan sai ta idan an faɗa ba yanzu shine yake da, dan ka nuna a halayyarsa ta kasan ba sa bane da haka sai kake mai tambaya yanzu shi ne ya ba amma idan an kama wani dama dan bindiga da ta aka ya yi karatu ba wani bane ba Allah wannan kuma ya zai kula na kowa san halayen to mai hikima shi ne sai duba ya tsaya ya bincika ya gani abinda da aka kawo ƙarya ne ko gaskiya ne yake ku kyale ne zan duba ne gani ƙarya ne ko gaskiya ne fa kadi ba ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa ammu baban najati fa qalu ista'zin li awliya illah fa qala idhan lahu fa marhaban bi awliya illah lokacin da suka zo kofar najashi su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. sai suka ce ayi musu izini za su ayi izini ga waliyan Allah nan za su najashi yace an yi wa waliyan Allah izini su shigo fa marhaban bi awliya illah barkan ku da zuwa waliyan Allah falamma dakalu alaihi da suka shiga sallamu sai suka ce assalamu alaikum wa rahmatullah fa qala lahu ar-ra'atu min al-mushrikeen wurin shawon dama an sa su a wajen suna tsaye ba a ce su kasuwa ka ga yadda shugaba ki ke an kawo gulmar wani take kirawo shi ka sa wannan din ita ka fito jira a nan gudun bai sani ba sai ka je ka a koyi ko ta tura a kirawo wani suna ta fesawa yana ta hira kawai sai ga wani ya shigo idan wani ya shigo kai ka rika kallon shi dan shi a lokacin na attention din shi ta yana kan wani dan ya zo yana gulmar sa gashi ya shigo ina ba da yi to kai idan kana son ka more sai kawai ka zara musu da ko kin ta kan kai ba ruwan ka da wanda ya shigo shi din mai gulmar kake kallo za ka shi ko ba kai ke kallo ba yana kallon wanda ya shigo na'am to lokacin da aka kira wa ku suna nan zo suna nan zo sun fara dawa lokacin da sabai suka ce assalamu alaikum wa rahmatullah kafin ma sa sai suka ce ala tara ayyuhal malik annaka sadaqna ba ka ganin kun faɗa ma gaskiya ba ka ganin gaskiya muka faɗa maka lam ka bi tahiyyatika allati in kisa gayar da kai da irin salam gaisuwar da ake maka a zo a kwanta a fadi a yi birgima a gaban ka a yi sujada sujada a gaban ka sun ki wai sun tsaya wani aka yi wa assalamu alaikum da bi dan fadi kidan eh, wai za ta sai za a yi kidan su zo ma a su kere su da kai ba ma za su duka ba sai na jashi ce ma mana kuma an tuhayyuni bi tahiyyati ni yana kullun gaisuwa irin wanda kuka samu ana yi mun a fadata فقالوا sai suka ce inna hayyaynaka bi tahiyyati ahli aljanna wa tahiyyati almalaika mu mun zabi mu ga yadda kai gaisuwa irin ta ɗan aljanna gaisuwa irin ta malaika a ga sun riga sun gama da wadan sun gama da su wannan kada da hum sai ce ma yaqulu sahibukum shi a wurin najaji an gama da batun gaisuwa ya gama yaya wanda ake cewa shugaban ku ne menene aqidarsa me yake faɗa me ideology dinsa ma kuma ne da da mahaifiyarsa wa abin da ke tare sai annabi ya samu bawan Allah wa kalimatun min Allah alqaha ila maryam kalmar Allah sai da aika wajen nan maryam wa ruhun minhu kuma ruhi ne da Allah ya halitta wa yaqulu maryam kuma abin da yake faɗa game da na maryam innaha al-azra al-batur ita ce budurwar nan da take tsararriya al-batur wadda ta yanke daga lamurran duniya sai ibada kaɗai haka kawai yake faɗa ya ce ce mutum Allah ce kuma ya ce shi ita din kuma Allah ne ko dan Allah a mai riwaya abdullahi da abrasi fa akhadha hudan min al-ard sai najashi ya dauko wani tsinke a kasa na'am fa qala sai ce da isa wa ummuhu ala ma qala sahibukum qabra hadrahu da isa da mahaifiyarsa wallahi da su ƙara wani abu ba ko da gwargwadon wannan ne akan abin da wannan mutumin ya faɗa ba wani bambanci tsakanin da'awar da da'awar annabi wa oh. kare al-mushrikuna kawrakum sai mushrike suka fasata suka ji haushi masu kuma da haka suke jawshi wa tagayyara rujuhuhum suka murtuke fuska qala lahum sai yace da su hal ta'rifuna shay'an mimma unzila alaikum. kana barin ko kun haddace wani abu cikin abin da aka saukar muku abin da shi mutumin da ke cewa an saukar masa wahayi kun haddace wani abu qalu abu suka ce kwarai da gaske qala sai yace ikra'u ku karanta min injili aka saukar fa qara'u sai suka karanta masa a wata riwaya aka ce sun karanta masa suratu maryam ka san mai karatu ma ya iya zaki sai karanta suratu maryam daga farkon ta hakkar kaga zai tabbatar da kasancewar annabi isa abdullahi rasulullah kasancewar maryam wato baiwa ta ubangiji subhanahu wataala mai matsayi mai daraja da Allah ya karrama ta da abin da Allah ya karrama ta ya karanta ta gaba ɗaya daga farko zuwa ƙarshe na'am wa hunaka minhum qissitun ga manyan manyan malamai kuma a wajen sana zaune wa ruhban ga manyan manyan masu ibada wasairun nasara nasara da sauran kiristoci ko kuma nasara an kawo su fa arafat kullama qara'uhu wa hadar dumu'u gaba ɗayan su sun suka ga abin da aka karanta musu bai da abin da ke ba na abin da suka sani game da annabi Isa da kuma nana Maryam wan hadar sai hawaye ya rinka gangarowa akan kuma sun من أجل سبب التسبيح قال الله تعالى ذكره الله تعالى الله يأتي ذلك بأن منهم سبقين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدرك لنا ربنا مع القوم الصالحين وكان كذلك كان نقول مجلس يتاج يقام da abin suka game da ai karantawa suna ganin najashi da yan fada kowa na kuka lokacin da ake karanta suratu maryam sun sun kuma dai gulma su bata suna nasara shi ke rubuta da suka fita sai ta dai sai Hamad al-Ansari Allah ya kansa da gafara sai daga cikin malaman mu ke za mu labari cewa idan dalibai za su zo hutu sai ya samu da tafai da dama ya ba su ke kasar ku ba da tafai dan kun je ku raba wani sai a ba mutum Qur'ani Qur'ani da gudun yadda zaka iya rabawa kasar ku wani ba shi katan 40 wani ba shi katan 50 wani ba shi 10 wani ba shi 15 ashe waɗansu ɗalibai idan an ba su jan waɗansu kasashen daga Ghana ne daga ina ne daga waɗansu kasashe sai su je sai su sayar sai ƴan uwansu suke kawo gurma, sai amma da idan fa sun je ba ta kyautarwa yadda ka sa su rabawa suke yi a sayarwa kai suke yi su kunshi kuɗin aljihunku sai ce khalas ta haka katin fa'ida ta ne ita alhamdulillah an samu fa'ida guda biyu wani ya samu kuɗi wani ya samu abin karanta ya za ce fa'ida ɗaya kawai aka samu an yi ta karatu babu kuɗi sai wani ya samu kuɗi wani ya samu abin karanta ba yace idan sun saya me suke da shi jefawa suke aka ce a konawa suke kashewa suke sai karantawa suke sai shikenan an samu fa'ida biyu an samu kuɗi an samu karatu kaga shikenan ya kashe wannan gulmar ba za a sake kawo masa gulmar ba sai dai ka huta ka huta dama sai da to an yi ta ka gaba da mutane kullum sai an haɗa ka rigima da mutane kuma sai ka tara abokanan adawa da yawa ba tare da ka sani ba shi kenan sai ka jawo abin da zai zo ya karya ka cikin da baka sani ba dan dukkan mai wayo abin da yake yana kokarin rage adadin abokanan adawa ne ba ya kara na'am akwai waɗanda sulhu ma za ka yi da ka san ba sa san ka amma ku san yi sulhu na zuwa wani lokaci dan bukata tafiya lokacin da ya suka zo za su yaki wato ainihin manzo Allah a gazatul azab manzo Allah ya kira wasu habai ce ganu ba tufan mai haka ne za su taho daga nashi daga nesa me ya ra'ayinku me yi sulhu da su mu ce da su abinda muke noma a Madina za mu ba su kullu sun ke eh, ɗaya cikin uku sa a kasuwar mu ta kayan amfanin gona ba wanda za mu rawa sai su ko za mu kare da farashin su ne daga cikin alliance din da Qurayshawa suka yi kawance da aka kirawo manzo Allah ya kawo wannan cikin hakan ba ba dan yana son su ba kafare ne dan ya rage adadin idan ya gama da wannan ya shiga wancan amma ka taro wannan ka taro wannan ka jawo wancan a haɗa ka da wannan a haɗa ka da wancan wallahi kana cikin matsala ko kai alhaji ne dan kasuwa ko kai mai mulki ne ko kai sarki ne a fada ko kai malamin addini ne ko kai magidanci ne a gida ko wane ne wallahi mutum na cikin wahala inda zai dauki wannan wannan riwaya ta Abdullahi dan Mas'ud kamar yadda na faɗa Ibn Jarir Tabari da Ibn Abi Hatim suka rawaito kuma sanadin kyakkyawan sanadi ne isnaduhu jayyidun kamar yadda manyan malaman hadisi suka faɗa da haka wannan ya dace da waɗannan ayoyi ayoyin guda hudu suke da alaka da wannan aya ina fata an fahimta to ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗi cewa idza wa idza sami'u ma unzila ila rasulil tara ayyunahum tafidu min ad-dami mimma arafu min al-haqq da haka kuma ya faɗa karshen Ali Imran wato wa inna min ahli kitabi lamun yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك ajruhum inda rabbihim inna allaha qadirun ya rage يا رجل kawai a cikin aya idan ya zanto cewa wato mutanen duniya kashi uku ne kenan dangane da adawa da mummuni wanda suka fi tsananin adawa su ne wa yahudu gurgurdai da wannan aya nan kaga wannan an faɗakar da mu dan mu gane sannan masu bi musu wajen adawa da mu su ne wa musulkai daga nan masu ɗan dama dama waɗanda adawarsu ba ta kai da waɗannan ba zurewa. kirista ko na nasara waɗannan su masu dama dama to akan wannan ne kasashe na musulmai ya kamata su gina abin da ake kira al'alaqatu dawliya international relationship din su akan wannan za su gina yaya za su yi alaka kan hasken da aya ta bayar ina fata an fahimta domin ga wanda ya fi tsananin adawa ga mai bin a yau idan an ce yahudu ai ka isra'ila ke daga nan gudun sai Amerika. Amerika ka san muna yahudu muna kirista ne a hada ne a ta kuɗi eh, a addinance kirista amma a aikace da kuma siyasance yahudu ma'ana kiristanci yahudanci a da juna ko ka ce kiristanci stroke yahudanci a da juna a cikin Amerika kenan to daga nan gudun suwaye musulkai kasashe na musulkai kaga tana ai shirka ce ba addinin buda bane ba cikin duniya a alaka ta duniya ta yau tana japan india suna da nauyi a alaka ta duniya to ya za ka alaka tunda dai an faɗa maka matsayin su ya za ka alaka Isra'ila ko America tunda an faɗa maka matsayin su to sannan kuma sai ka dauki Ingila sai ka dauki Belgium sai ka dauki Czechoslovakia waɗanda suke da rinjayen Kiristanci to su kuma ya za ka yi Kuma ba ta an fahimta wannan dukkan wani ilimi za ka samu yana da usul a cikin Alqur'ani usul din wannan abin da yake da alaqatu dawliya karkashin wannan aya da ire iren sa da kuma waɗansu usulun min as-sira wato fasali fasali daban-daban cikin siran annabi anan ake daukar sa ubangiji subhanahu wa ta'ala yace sun ce wa malana na nu'minu billahi wa ma ja'ana min al-haq wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma al-qawmi salihin yace fa atabahu al sai musu sakamakon abin da suka faɗa jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika jazaa'ul muhsinin sai aya ta gaba والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي Ubangiji ce wallazina kafaru waɗanda ko suka kafarta wa kazzabu bi ayatina suka ƙaryata ayoyinmu ulaika ashabul jahim irin waɗannan sune ba abuta wuta ya na ladzina amanu ya waɗanda suka yi imani la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum kada ku haranta da dan ababai irin waɗanda Allah ya halatta muku su ku haramta kanku su wannan bai halatta ba sannan kuma wala ta'tadu kada ku ƙetare iyaka inna Allah la yuhibbul mu'tadin da kai ubangiji subhanahu wa ta'ala baya son masu ƙetare iyaka hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare da a gare shi yace mun je wani yaki muka dade ba ma tare da Madina sannan yakin ba tafi da mata ba don mun bar matan mu a gida daga nan gudun sai gaurantaka ta motsa sha'awa ta motsa sai muka ce mantan ne mu huta Sai yadda mutum zai cirewa kansa sha'awa irin yadda ake wa bayi a gidajen sarakuna a da ko a dandake mutum yadda ake dandake dan akuya ko a fiti shi ma'ana a zare a fitar da mare nara Sai yadda zai zanto baya da sha'awar ya mace ni wasan mu haka mana mu huta da wannan gafin gaurantaka da ke damun mu sai Allah ce la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allah wala ta'tadu inna Allah la yuhibbul mutadin kaka Imam bukhari yawa wannan ayar babi da wancan hadisin akwai kuma wani hadisin da ban cikin sunan wani sahabi yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina da matsala yace yace duk lokacin da na ci nama sai ta afata mota saboda haka in ina so in zauna lafiya shine in daina cin nama dan haka da yau na haramta wa kaina nama ba zan karisi ba Allah ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allahu lakum wala ta'tadu inna Allaha yuhibbul mu'tadin kuma kuna sanar da hadisin cikin Bukhari da Muslim wanda waɗansu sahabbai suka je gidan manzon Allah suka tambayi ayyukanka wani irin ayyuka yake zaka ce yana kaza kaza yana kaza ka annahum ta takalluha sai suke ganin ai wannan ayyukan sun yi kaɗan amma sun suka dawo suka ce to amma kuma ai shi annabi ne an gafarta masa komai da komai da haka ko yayi kaɗan babu ne amma mu ya kamata mu rubanya sai ɗaya daga cikin sai ce shi daga yau ba shi ba mace ba zai yi aure ba sai daga cikin su kuma sai daga yau ba shi ba barci da daddare ya lail zai ta yi hadari ya wace sai daga cikin su shi kuma kullun zai azumi babu fashi manzo Allah na ɗaya na sai daga cikin ɗakunan matan su sai ji sai ya fito yace aina haula allazi ne nuna kaita wa kaita ina waɗannan masu cewa kaza da kaza din nan suke kun ga din nan da suke shi da gani ina yin barci da daddare ina kuma tashi in yi sallah ba duka da dare yake sallah zan yi barci zan yi sallah sannan nakan yi azumi yau wata rana kuma in ki ba kullum kullum muke yin azumi ba in ba ramadan ba wanda yake a jere sannan kuma ina auren mata yace to wannan ita ce sunna ta shine tafarki na kamar da ba an sunnati ba laysa minni nan ma malamai suna alakanta wannan ayar wato da wannan hadisin ko wannan hadisin da wannan aya a takaice dai waɗannan hadisai idan suka haɗu da ayar suna nuna bai halatta ba musulmi ya haramtawa kansa wani abu na halal idan zuciyarka ba ta so wannan wani abu ne daban sai ka ce ba na so amma kar ka ce haramun ka ce na haramta a kai wannan kuskure ne an kawo naman damo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ajiye a gaban sa sai ya kici Khalid bin Walid sai ya ja da ya ja kwanan gaban shi ya kalli manzon Allah manzon Allah bai ce masa komai ba ya dan taba ya ji manzon Allah bai ce masa komai ba sai ya ci gaba da jihar sai sai manzon Allah me yasa baka ce babu shi a garin mu da haka muke kyamarsa babu shi a garin mu a garin mu babu damo da haka sai nake kyamarsa ban saba shi ba amma haram ne ce ba haramun bane sallallahu alaihi wa wasallam saboda baka sha'awa amma ka haramta to ka kawo addini ki idan ka haramta ka kawo addini ki da haka sai ka ce ban sha'awa amma haram a a wannan la tuharrimu tayyiban Allah lakum wa la ta'tadu kar ku ketare iyakar ubangiji ma'ana kar ku ketare iyaka wajen kowane irin abu idan za ku ci abu tuku kar yau. sannan kuma kar ku ketare iyaka wajen aqida kar ku ketare iyaka daidai da wajen addu'a ma'ana dai kalmar la ta ta tana da fadi inna Allah la yuhibbul mutadin ubangiji baya son masu ketare iyaka sai Allah ce wa kulu mimma razaqakum Allahu halalan tayyiba ku ci daga abin da Allah ya arzuta ku da halalan wanda yake halal tayyiban mai dadi ku ci wa taqullah ku tsoraci ubangiji Allah zai antum bihi mu'minun wanda da shi kuke yin imani ah, ku ci daga abin da aka halatta muku ni'imomin Allah gaba daya sun tattaru ne cikin abinci malamai suka ce ba cikin abinci bane ba akwai alma'akal ko shakka babu abinci akwai almasra abin sha akwai almalbas abin sawa a jika akwai almanka abin aure akwai almaskan wurin zama ko muhalli waɗannan sune rukunan ni'ima waɗannan rukunan ni'ima abinci abin sha sutura mace muhalli ina fata an fahimta wanda duk ya samu wannan ya samu rukunan zama a duniya ko shekara dubu zai yi yana da wannan zai rayu duk abin da ba dauko akwai wanda suke karawa na shi da shine almarkab abin hawa ina fata an fahimta هذه هي الميمات الستة كده ميم ميم قد كده معك المشرب ملبس منكح مسكن مركب to cikin wanne ya fi muhimmanci ga abin ga abin sha tufafi mace wurin zama abin hawa wanne bu muhimmanci abinci suka ce shi yasa Allah ce fakulu ci <laughs> amma ba dan sauran ba su da amfani ba sauran ba su da amfani da haka al-aklu fil aya al-murad bihi al-intifa al-murad bihi al tamattu abinda ake nufi kulu ma'ana tamattu ko kuma ka ce kulu in tafi'u ko amfana haka zaka fasara ayar in kana so sai fasara mai fadi ko amfana mai kuma Allah da abinda Allah azza ko abinci a bano ake da shi abin haka matar haka wurin zama haka abin hawa kulu ko amfana haka zaka ce ko tamatta'u ku ci moriyar ma razaqakum Allah abinda Allah an saka da shi halalan tayyiba wa taqullaha alladhi antum bihi mu'minun amma an ambaci al-aklu li'annahu ahammu hadhihi as-sitta dan shi da mafi muhimmanci dukan guda uku ai guda shidan gaba daya an bayyana ko shi dama sha yana tare da shi daga nan gudun sai abin da ya biyo baya wannan kuma wani na iya gabatar da kaza akan kaza wani na iya gabatar da kaza duk masu hankali sun yi ittifaki akan abin sha muhimmanci abin sha na tare da shi tufafi na tare da su to me zai biyo bayan abinci da abin sha da tufafi menene zai biyo baya wurin zama ko mace ko abin hawa wannan za a iya yin sabani tsakankanin mutane wanda bai da sha'awa ya ce abin hawa da wurin zama wanda yake da matukar sha'awa ko da ba abin hawa ba wurin zama ya kama haya zai ce mace ta kuma yi amma guda uku can duk an yi ittifaki amma sauran fa za a iya yin sabani daga wani zuwa wani daga wani zuwa wani sai aya ta karshe Allah ta لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين للأرض أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi da kai ubangiji ta'ala ba zai rike ku ba dangane da yasassiyar rantsuwa da Aisha ta fassara kamar yadda Imam al-Bukhari ya rawaito shine qaular rajuli wani ka ce wallahi kaza ce wallahi ba zan yi kaza ba ai wallahi zan je wuri kaza ka kana faɗin kalmar rantsuwa a baka amma baka ta a zuciya to irin wannan rantsuwa da take gudana a bakin mu ba da nufin kulla rantsuwa ba Allah baya kama mu da ita an bai da ku walakin yu'akhidukum ubangiji da yana yarkar ku ne bima aqattumul ayman a wata qira'a bima aqattumul ayman a wata qira'a aqattumul ayman wato Allah na kama ku ne da abin da kuka kulla na rantsuwa kursi ya faɗa zuciya ta kulla a akai wallahi zan yi kaza wallahi ba zan yi kaza ba yayin da kace wallahi zan yi kaza sai ka je kai ka ka kare rantsuwarka wallahi ba zan yi kaza ba sai kuma wato zan yi kaza sai ka je ka ba kai ba ma'ana zuwa ta warware yayin da kace wallahi ba zan yi ba sai ka zo kai rantsuwa ta warware ma'ana dai ana son idan kace wallahi zan yi kaza to ya kasance kai shine ka kubuta amma idan ba kai ba sai rantsuwa sai kai kafara ka wallahi ba zan yi kaza ba to kar kai amma idan ka zo kai to kafara ta kama cikin shine walakin yu'akhidhukum bima aqadtum al-ayman fa kafaratuhu id'amu asharati masakin in kuna son kusan san kafarar rantsuwar to ita ce ciyar da miskinai guda goma wato dai ita rantsuwa gaba daya kashi uku akwai yaminin lagawu wanda ita ce muka faɗa kamar ka ce wallahi ba zan yi kaza ba wallahi kaza rantsuwa ta gudana a bakin ka baka nufin ta wannan ba kafara akan ta ka da laifi al-yamin al-munaqida wanda za ka kunna lalle zan yi kaza sai kuma ka rantsi akai to wannan ita ce da bayanin kafara sai kuma wanda mutum ya yi abu aka tambaye shi ta yi shi ban yi ba wallahi tallata ban yi ba alhali ko ya yi bai yi ba aka tambaye shi ba ka yi abu kaza ba ce wallahi na yi me ban bambanci tsakaninsa da wancan tabiyan tabiyan ta tana da alaka ne da abin da zai zo nan da zan yi kaza ba zan yi kaza ba idan ka ce zan yi to dole ka yi domin in baka yi baka fara ka kama idan ka ce ba zan yi ba to shi kenan ba za ka yi zan ba idan ko har kai da kai so ne fara ta kama ka, ga wannan kana magana ne zan yi nan da minti biyar gobe jibi gata nan da shekara ta ya danganci lokacin da ka iya ka amma waccan kuwa tana da alaka bil madi abin da ya wuce kai ka za ka ce ban yi ba alhali ko kai ba ka yi kaza ba ka ce na yi alhali ko ba kai ba ga yana da alaka da me abin da ya wuce to wanda suke da alaka da abin da ya wuce nan gaba ita ake wa kafara wanda suke da alaka da abin da ya wuce ba a mata kafara bisa da nan sai mafi inganci saboda me wato ita ƙarya ce surfan mutum ya rantsa a kanta, isa ba bukatar kafara domin abin da ya faru jiya kai ne ko ba kai ba yanzu jiya mun yi tafsiri a nan jiya da yamma sai aka tambaye ka jiya ka zo tafsiri kai ne ko ba kai ba babu wani abu na uku ko ba haka ba idan ka zo eh ka zo in baka zo baka zo ba to baka zo ba sai ka rantsa kace wallahi ka zo ka ka rantsa ne kana sanar cewa ƙarya kake ka zo sai ka rantsa baka zo ba ka ka rantsa ne kana sanar cewa ƙarya kake amma wanda ce. gobe zan zo tafsiri wallahi gobe zan zo tafsiri ka ga yaran sai kan abin da zai faru nan gaba to da haka zai iya wa zo zai iya wa ki zuwa yayin da bai zo din ba ka sai ka fara ta kama shi dan shi ba zuwa ya akan kariya ba akan niyyar abin da zai yi ya kasa yi kun gane bambancin bambancin su to ita waccan tana da muni shi yasa ko kai ka fara ba za ta kare ta ba ko wanda ya rantsa akan kariya an ce kare fara ba idan ba ya laifi ba dan ba ka fara da za ta kare masa zunubin wannan sai su ba ta tsakanin da wani to ita wannan wanda ake kafara fa kafara ta huya ta'amu asharati masakina wato kafara ta ce da miskinai guda goma min awsati ma su tut'imuna ahlikum na mafi zama tsakatsakiyar abin da kuke ciyar da iyalin Allah dan abin da shi wato za ka ciyar da mutane ne irin abin da kake ci a gidanka sannan da yanayin cinka a gidanka irin abin da take ci gero masara kuskus doya wannan kai sani a'a yanayin cinka a gidanka kullum kake koshi a gidanka ko kuma baka koshi kawai dai kana dan samun abin da zaka dan jika karasa da ruwa idan a gidanka kullum an koshi to miskinin da zaka ci shi ma sai ya tsus idan a gidanka kada da ranka da ake ba koshi ake dai ana makalkalawa dai a cikin a sa baka yafi a rata yake to shi ma miskinin a sa baka yafi a rata yake ina fata an fahimta shine min awsat ma tut'imun ahadith fa tukur a wata ruwaya da ce abinci iri biyu ne ko na koli wato abincin gidan marawa ke na karshen koli ko kuma na karshen kasa abincin gidan talaka talakan ma a cikin talakawa ke talakan yake to in za ka ce tamkini ba na kolin ka ce ba ba na karshen kasan ba na tsaka tsakiyar za ka dauka layin tsakiya za ka dauka min a awsat ma a halittu za ka ba mutum abin da zai ci aw kiswatuhum ko kuma tufafin ko wani irin tufafi su mu shafi iya ce ta abinda ya ansa sunan tufafi in ka bashi yi. idan ka ce za ka yi tufafi ga mutum goma sai ka je ka samu kaftan irin wannan ka dinka riga da wando guda biyar waɗansu ka ba su riguna waɗansu ka ba su wanduna ba goma ba kenan a wurin shafi'i yayi a wurin imam malik ce a a dole ka ba mutum tufafin da zai suturce jikin shi ya iya sallah da shi ina fata an fahimta shafi'i ce tufafi fa kawai Allah ce yi sallah da ita kare sallah da ita wannan wani abu ne saboda haka a wurin shafi idan ka zo da babban riga da jamfa da wando to ka samu tufa mutu wancan ka bashi babban riga ya je nemi jamfa da wannan wancan ka bashi wando ya je nemi wancan ka bashi jamfa ita kadai ya wurin shafi ya yi dan yace kiswa aka ce lafazin al-kiswa ko al-kuswa duk ana faɗin sa a larabci kamar yadda aka ce kiswa da kuswa لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة كو اسوة حسنة وهكا كسوة كسوة سيدي قراءة تازو ده كسوة بتزو ده كسوة با اما على ربتي اقول نعم او كسوتهم او تحرير رقبة كو انت دباوة bawa din nan wani iri mun ko ba mun ba wannan wata matsala ce ta hamlul mutlaq al muqayyad wanda a gaba za mu yi bayanin ta idan dangantakar magana ta zo mutum ne zai yantar da baiwa ko bawa sai ubangiji ce fa man lam wanda bai sami isa fa siyamu to sai azumin kwana uku ashe ba a yin azumi sai in ka kasa sai daga cikin ababantan guda uku waɗancan guda uku zaɓi ne ciyarwa tufatarwa yantar da bawa zaɓi ne duk wanda kai ɗaya ya halatta amma sai in ka kasa yin su duka sannan sai ka zo kai azumin kwana uku amma matukar za ka iya yin ɗaya daga cikin wancan ba shi halatta yi azumi dan Allah sai kamar lam yajid fa siyamu thalathati ayyam wato azumin kwana uku to azumin kwana uku dinnan a haɗe ko a rabe aya ta bar shi mutlaka akwai kira'a ta Abdullah dan Mas'ud mutawaliyat salatu ayyamin mutawaliyat wato masu bin juna amma kira'a ce kaza ba wai kira'a ce wanda ta tabbata a matsayin Qur'ani ba waɗansu suna kafa hujja da ita a babin tafsiri da haka in ta tabbata a matsayin qira'a kaza wanda ake iya kafa hujja da ita a babin tafsiri to a wurin Abdullah dan Mas'ud kenan shi yana ganin kai azumin uku a jere ya fi kai su a ware amma a hakika ko da kai su a ware babu ne. Allah ce zalika kafaratu aymanikum wannan shine wato kafara ta rantsuwar idza halaftum kun yi rantsuwa ka duba sai ce zalika kafaratu aymanikum idza halaftum da alhalif da alyamin kenan da abu ne aymanikum idza halaftum na to alyaminu rantsuwa an sanya wa rantsuwa suna alyaminu dan an ciro ta daga kalmar alyumnu alyumnu kuma ana nufin albaraka barka albarka kenan to an sa mata wannan sunan li annaha tuhfazu bihi al-huquq da rantsuwa ake tsare haƙoƙin mutane da rantsai da a tabbatar da haƙƙi kaga rantsuwa tana da albarka shine aka sa mata aiman wato albarka zalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wafazu aymanakum ku kiyaye rantsuwar ku fa idan kun yi كذلك Irin haka ne Allah ke bayyana إلى هكذا الله كي بين لكم آيوين فدم تزوم سكوجا رمس وانت أكي وكفارة في إن وانت يرمس da Allah. dan dama da Allah yake rantsuwa manzo Allah ce duk wanda zai rantsuwa ya rantsa da Allah duk wanda ya rantsa da wannan Allah yayi shirka idan mutum ya rantsa da annabi ko ya rantsa da ka'aba ko ya rantsa da jibril ko ya rantsa da wani shehi ko wali ko wannan rantsuwar da yayi bai kyauta ba yayi shirka kuma irin ta wannan ba a mata kafara ko da mutum ya warware ta sannan rantsuwar da ake wa kafara wanda ka rantsa da Allah amma baka ka yi istisna'i ba istisna'i shi da to gaskiya idan ka ce wallahi gobe in ka zo zan ka kaza insha Allah sai yazo ka hana to insha Allah wadannan ta hana kai kafara amma idan baka ce insha Allah ba to sai kai kafara amma da kace insha Allah to amma insha Allah suka ce la budda an takuna mutasilatan bil hadith ka zanto a hadarin rantsuwar yayin da ka rantsa ka faɗi insha Allah kar ka ce wallahi gobe ka zan baka littafi ka ce to insha Allah zan zo karfe da karfe kaza muka ci gaba da gira kan aka zama sai na suno sai na ce insha Allah a'a ba ta yi ba sai in sun hadu da juna kar mutum ya makala ta kan a wani wuri sai sun hadu da juna